Ƙungiyar ƙwallon ƙafar baya Leverkusen ta Jamus ta salami coach ɗin ta sami haifiya a yau ɗin Asabar a bayan da ta fuskanci ƙalubale sosai a wasanninta na baya-bayan nan. Kuma a yanzu ma tana fuskantar barazanar zamewa daga matsayinta na hudu, abinda zai hana ta samun shigar gasar cin kofin zakarin kulob na Turai a shekara mai zuwa. An naɗa coach na ƙungiyar matasan kulob ɗin Sascha Lewandowski. ya rike Leverkusen har zuwa ƙarshen kakar ƙwallo ta bana. Leverkusen ta salami kot ta nan take a bayan da ajiye jama'a ta sha kashi a hannun Hamburger SB, inda a yanzu Wolfsburg da Borussia Mönchengladbach suna iya ture ta daga matsayi na hudu a wasannin da za su yi a yau dinnan Asabar.